a ci gaba da fafatawa da ake yi a can kasar ingila bangaren premier league na shekara 2016 zuwa 2017 kuwa kungiyar kwallon kafa ta manchester united ranar juma'a sun fafata da kungiyar kwallon kafa ta southampton inda manchester united ta samu nasarar kwallo biyu da nema dan wasan gaba na manchester united zalatan ibrahimovic shine jefa kwallayen duka guda biyu bayan kammala wasan mai tsaron gida na kungiyar kwallon kafa da Juventus da ke kasar Italy ya bayyana dan wasan Manchester United Paul Pogba a matsayin wanda zai iya gadan Zinedine Zidane nan gaba. Huta lafiya.